Tarihi ta biyu Sura talatin Hezekiya ya yi Bikin Ƙetarewa Sai Hezekiya aika wa dukan Isra'ila da Yahuda, ya kuma rubuta wasiƙu zuwa Efraim da Manasse, yana gayyatarsu su zo haikalin Ubangiji a Urushalima, su kuma yi Bikin Ƙetarewa ga Ubangiji, Allah na Isra'ila. Sarki da fadawansa da dukan taro a Urushalima suka yanke shawara su yi Bikin Ƙetarewa a wata na biyu, ba su iya yinsa a daidai lokacinsa ba, domin babu isasshen firistoci da suka tsarkake kansu domin mutane kuma ba su taru a Urushalima ba, shirin ya yi kyau ga sarki da kuma dukan taron, suka yanke shawara su yi shelar a ko'ina a Isra'ila daga Beresheba zuwa Dan, suna kiran mutane su zo Urushalima, suka kuma yi bikin ƙetarewa ga Ubangiji Allah na Isra'ila. ba a yi bikin da mutane masu yawa bisa ga abin da aka rubuta ba, bisa ga umarnin sarki, sai ’yan aika suka tafi ko'ina a Isra'ila da Yahuda da wasiƙu daga sarki da kuma daga fadawansa, wasiƙar ta ce, Mutanen Isra'ila, ku dawo ga Ubangiji Allah na Ibrahim, Ishaku da Isra'ila, domin ya dawo gare ku, ku da kuka tafi, ku da kuka kuɓuce daga hannun sarakunan Assuriya Kada ku zama kamar iyayenku da ’yan'uwanku, waɗanda suka yi rashin aminci ga Ubangiji, Allah na kakanninsu, har ya mai da su abin tsoro, yadda kuke gani, kada ku yi kai yadda iyayenku suka yi, ku miƙa kai ga Ubangiji, ku zo wuri mai tsarki, wanda ya tsarkake har abada, ku bauta wa Ubangiji Allahnku, domin fushi mai zafi ya juyi daga gare ku. in kuka dawo wurin Ubangiji, sa'an nan waɗanda suka kama ’yan'uwanku da ’ya'yanku za su nuna musu tausayi su kuma dawo wannan ƙasa, gama Ubangiji Allahnku mai alheri ne mai jinƙai kuma, ba zai kau da fuskarsa daga gare ku ba in kuka dawo gare shi. ’Yan aika suka tafi gari gari a cikin Efraim da Manasse har zuwa Zebulun. amma mutane suka yi musu dariyar reni suka kuma yi musu ba'a, duk da haka waɗansu mutanen Ashir, Manasse, Zabalun suka ƙasƙantar da kansu suka tafi Urushalima, haka ma a Yahuda, hannun Allah yana a kan mutane don ya ba su zuciya ɗaya su yi abin da sarki da fadawa suka umarta, suna bin maganar Ubangiji. Tare mutane mai girma ya haɗu a Urushalima don bikin burodi mara yisti a wata na biyu. suka kawar da bagadai a Urushalima, suka fid da bagadan turare, suka zubar da su a kwarin Kidron, suka yanka ɗan ragon bikin ƙetarewa a rana ta goma sha huɗu na wata na sha biyu. Firistoci da lawuyawa suka ji kunya, suka tsarkake kansu, suka kawo hadayin ƙonawa a haikalin Ubangiji, sa'an nan suka ɗauki matsayinsu na kullum yadda yake a dokar Musa mutumin Allah. Firistoci suka yayyafa jinin da Lawiyawa suka ba su, da yake da yawa cikin taron ba su tsarkake kansu ba, dole Lawiyawa su yanka ’yan raguna bikin ƙetarewa domin dukan waɗanda ba su da tsarki, ba su kuma iya tsarkake rigunansu ga Ubangiji ba, ko da yake yawancin mutanen da suka zo daga Efraim, Manasse, Isakar da Zabalun ba su tsarkake kansu ba, duk da haka suka ci bikin ƙetarewa ba tare da bin abin da yake a rubuce ba, amma Hezekiya ya yi addu'a dominsu cewa, Bari Ubangiji wanda yake nagari ya gafarta wa kowa, wanda ya sa zuciyarsa ga neman Allah, Ubangiji Allah na kakanninsa, ko da shi mara tsarki ne bisa ga dokoki wuri mai tsarki. Ubangiji kuwa ya ji Hezekiya ya kuma warkar da mutanen. Isra'ilawan da suka kasance a Urushalima suka yi bikin burodi mara yisti. kwana bakwai da farin ciki mai girma, yayinda Lawiyawa da firistoci suke rera ga Ubangiji kowace rana, haɗe da kayan kiɗin yabon Ubangiji, Hezekiya ya yi magana mai ƙarfafawa ga dukan Lawiyawa waɗanda suka nuna ganewar fasaha a hidimar Ubangiji, kwana bakwai suka ci rabonsu da aka tsara. suka miƙa hadayun salama suka kuma yabi Ubangiji Allah na kakanninsu, dukan mutanen suka yarda su ƙara kwana bakwai kuma, sai suka ci gaba da bikin cikin farin ciki har waɗansu kwana bakwai kuma. Hezekiya sarkin Yahuda ya tanada bijimai dubu ɗaya da tumaki da kuma awaki dubu bakwai wa taron, fadawa kuma suka tanada musu bijimai dubu da kuma tumaki da awaki dubu goma, firistoci masu yawa suka tsarkake kansu, taron gaba ɗaya na Yahuda suka yi farin ciki tare da firistoci da kuma Lawiyawa da dukan waɗanda suka taru daga Isra'ila, har ma da baƙi waɗanda suka zo daga Isra'ila da waɗanda suke zama a Yahuda. Aka yi farin ciki mai girma a Urushalima, gama tun zamanin Solomon ɗan Dauda, sarkin Isra'ila, ba a taɓa yin wani abu kamar haka a Urushalima ba, firistoci da Lawiyawa suka tsaya suka albarkace mutane, Allah kuma ya ji su, gama addu'arsu ya kai sama, mazauninsa mai tsarki.